in ba haka ba kina nan zaune ɗan matan nan na zamani za ta zo ta tare ki daga kan yayin ki sai ta fada bokaye ita ma uwar amarya wace to yana da mata wace ce kishi ta ta mai ita kurma ita shi ita ma sai ta fada bokaye amarya boka uwar gida boka uwar amarya boka uwar uwar gida boka sai kana can kana nema musu abinci duk bala'i an tara gidanka karkashin gadon ka laya cikin fulo laya cikin kanta laya inda kake alwala an dinna laya inda kake wanka an dinna laya an hada maka zobo akwai bala'in da aka barbada a ciki an sa ma turaren wuta boka ya bada wani bala'i an barbada wannan hayaki hayakin akwai ifritin min aljinni suna yawa saboda tsabar bala'i wallahi akwai mata da yawa da suke ciyar da mazajen su jasa a cikin gare Sokoto da ta je wajen boka sai ce ta kawo masa jinin hailata idan akwai bala'in da zai hada in ya hada shi ke da an gama sai a kawo masa jinin hailata zubo masa a cikin wata kwalba ta kawo in ta kawo ya hada wani dabaru da bala'i ya ce to ki sa masa abinci don kar ya gane ki sa daddawa da yawa ki kara magi kawai a kawo masa taushe ya karba da san jinin hailata yake karba ba ƙarya nake ko gaskiya na mana akwai mace da idan mijinta zai karo mata a nan sakwato za ta je wajen boka boka ce ki kawo min maniyin shi da shi za a hada idan ya kwanta da ita sai ta shiga cikin daki ban daki kamar mata ta tattaro abin da za ta tattaro ta kawo boka ya dauki maniyin ya rubuta ayat qur'ani da shi ya hada da wani bala'i ya zama arni ta zama arniya a hada da wani surkulle a kawo a ce ta hada masa a cikin abinci a dama masa a hura kawai ya zo yana shafar hura da butaccen mani a cikin hura bai sani ba wai ita bukatar ta samu ne ta samu kan ko in ta samu kan dafawa za ta yi za ta yi mata tabbatawa ku ji tsoron Allah ku da zuwa wajen bokaye abin da zai fada maka rai wallahi akwai matar da za ta je wajen boka ya zo da garin magani ya ce ta tube tarara ya mata wanka mata da yawa a tabbatar boka yake musu wanka ta tube tarara wani katon banza wai ya hada garin magani yana mata wanka duk wanda ta je wajen boka da ya kalle ta ga ta yi kala abin da zai fara fara mata to za a mata wanka da ruwan magani ita kuma ba kunya ba tsoron Allah ki tube dirara gaban wani bakin arne bakin mushriki wai ya hada garin magani wai na miki wanka ta da ko kwanan a Abuja wani kan majalisa ya dawo gida ya samu boka yana wa ta wanka da garin magani kan majalisa ne Abuja dan majalisa a Abuja yana yi wa matarsa aka kira abo ya rike bokan ga matar aka kira limamin anguwar su aka zo aka zauna wai za a yi shari'a liman yace ba ka shara yace ka riga ka aure iska in ma sallama ta zaka sallame ta amma kar ka bari labarin nan ya fita bala'i to ni ban sani ba yana mata wanka wata kila ma ta danne ta menene gaskiyar magana tace sau ɗaya ne kawai wallahi sau ɗaya aka ya ku mata wani irin cin amana ne kuke yi wa mazaji wani irin cin amana kuke yi wa addini boka ya raba ki da kuɗi ya raba ki da addini ya raba ki da Allah kuma bai isa ya hana abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ba abun bakin ciki wai har da ƴan mata wai ne mata ba wajen boka suke zuwa ni dai a sa mun hannu abin da nake so mijin da zan aura ko dai SNS din nan ko bai da continue discussion ko dai SNS ba sai yana da jibba ni SNS ma dai tayi in za kai da anguwa wai yarinya ce ta je wajen boka wai ya mata aiki duk ƴan kudaden da ta tattaro sai ta kai mishi akwai yarinya da za ta je ta yi zina don ta kai wa bokan kuɗi wai ya mata aiki ta samu miji mai kuɗi kuma karshe matsiya ce Allah hana ta miji ko ya ba ta wanda zai rika dinka mata dukan tsiya saboda ta ki Allah ta ki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ku lalace ta kwatawa muna jikoki shehu mu bari azzaluman malamai mushrikai makiya Allah ta'ala matsafa wayanda suka yi baran baran da Allah kafirai Allah a wurin jiran ne ko to a ce su ne za su zo suna fatar da al'umma a cikin gari bokaye ko ina sai shigo a ciki duk bokan da ya rika kuɗi sai ya faɗo na cikin gari wai kai abin da kake bukata ki samu kan miji in kina so ki samu kan miji ki kyautata masa mana judilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha duk wanda ke kake kyautata masa sai ya kaunace ka ki ta kyautatawa ki matsa kusa da Allah rinka yin azumin Allah kina kina roƙon Allah ya Allah miji na fa bana ganewa bai dawo gida sai karfe 12 ya Allah kai ke mallaka zuciyarsa ka karkato min da zuciyarsa ya dawo cikin gida wallahi ki yau gobe jibi ga take sai karki bari Allah sai ya saurare idan kina da matsala yi azumi bayan kin zo shan ruwa ki bude baki ki addu'a ta da dare gana da ubangiji yi su jira duk da hawa ke wa Allah kuka lallashi ubangiji ki ce ya Allah ga bukata ka ga Allah zai saurare ki kuma zai saurare ki ba in kin samu kuɗi yi sadaka bincika an ku ina ake da maraya kira shi idan karami ne sosai shirya masa abinci ba shi abinci yake in kina da hali kin masa riga ki ce ya Allah annabin ka ce mu kyautata wa maraya wannan yaron maraya ne ya Allah na taimaka masa na kyautata masa ya Allah ga bukata ta ina so ka bani miji miji da nake so ka bani mai addini ya Allah ka bani fakiri ba ni wannan ya na kan kuɗi domin in ta azumin na ina ina shan bude baki mai dagwada ban da matsala Allah zai baki da yadda da aminci duk bukatar da kike da ta ga Allah koma zuwa ga Allah boka ba abin da zai yi miki he is just a zero behind a decimal point a apocalypse point ba abin da zai yi miki ki koma zuwa ga wa ki koma zuwa ga Allah wannan shine babban bala'in da yake faruwa shi yasa yanzu ko ina bokaye an riga an fantsama an kutsa an shiga shi nan an ce mace tana da kishiya to kullum tana wajen boka ita dai a shiryo ta riyo kishiyarta ita ma wannan in ta samu inda za ta kutsa ita ma ya za ta kirkiro sharri sharri ya zauna gawa ga kishiyarta saboda bala'in kishin kuna da wani kishin kuke da Allah ne yake a karo mu ba da yake ya a karo mana da yake ya karo Allah yake mu ba za a karo mana ba ku Allah yake a karo wa take hakuri tunda haka Allah ya zaka kuma saboda adalci ne sai haka dan mata sun fi maza yawa haka da ko ba haka ba. ki je duk asibitin da ke su asibitin haihuwa ki bincika a bashi ki diga jariran da aka haifa a shekarar da ta wuce maza nawa ne mata nawa ne sai kin samu jirajirai matan sun ninka jirajirai mazan sannan ga mazan kullum mutuwa su kullum da suke to wa zai aure saura kina ji aya hudu mijinki ya mutu wa zai aure ki saurayi da bai taba aure ba akwai addu'a da nake rabawa mata duk garin da nake kuma zan ba ku addu'a wacce za ku rinka yi wa matar da ba ta so a mata kishiya in faɗa muku addu'a duk matar da ba ta so a mata kishiya ga addu'a da za ku rinka mata ku saurara ku ku ce ya Allah ga baiwarka ta ce ba ta so a mata kishiya ya Allah ina roƙonka ka ba ta ƴaƴa mata guda goma sha biyu dozin ɗaya kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma matan sun ce su ma ba su yarda a kawo musu ba in ga dafa su za ta koya za ta yi ba kin ce ba ka sai kishiya ba yarki zauna sai ka ce mayya sai kare a cikin gida sai ka ce mayya kullum sai kumburi akwai matar da da safe in miji na dakin kishiyarta in yau yana ɗakin shi ya fita gida karfe takwas to gobe yana ɗakin shi ya tana nan tana duba gobe sai karfe takwas zai fito da ta ga takwas ta yi bai fito ba sai ta fara yawa tsaka ɗaki takwas da rabi sai ta ci ta kaɗai tana wata shanko wata ko ta. karfe tara tara da rabi sai ka ji ta fara kirkan yara tana ɗan jaka uwa ko ba za ta ce ɗan jaka uwa ba sai dai ɗan jaka uba uban take so ta zaga ta fake da guzuma ta harbi karfa yanzu fa akwai mijin da ce fa ne ma bai yi wa matarsa tsoro yake sai ya ga layin kaji zai so ya kawo gida ya dan samu falala sai tuna ayyo ba wanda ke da girki ba kuma in an wuce bane mai kyau za ta tada bala'i ta ce ita ba a ce bane mai kyau kiran da ba a sai ita ke da girki ba kuma fa an daba da ita za a cinye wai amma wai tun da ba dakin ta aka aka ce falan ba wai bala'i sai kullum ba a ce bane mai kyau a gidan nan ba a ce falan kwarai sai an ba da ke da girki jiya bai da kokobo yayi abin da ya sauka yau Allah ya kawo falala dan ne ba zai wuce bane ba sai ya rufa kansa a jiri ya ce mm, da in ta da biki kana hakura sai ya dawo to amma ba zai iya hakura ba da ya kunna bakin kasuwa ya ga yarinya ta kawo doya da kaji Tun da bai ba ba da ma ya sayo muku za ku tada bala'i sai ke kawo ka doya ta 150 kada bai hada da cinya da hatsar kari sai ya cinya cinya da hatsar kari ba ku kuma diga da za ku yi bakin kishin ku ne dawo yanzu fa saboda bala'i wai kishiya da kishiya wannan tana da jariri tana sallah yaron yana kuka ita wannan ba ta komi ko ba za ta iya zuwa ta ɗauki jaririn ta lallashe shi don uwarsa ta yi sallah cikin natsuwa ba wai saboda bakin kishi wai shi ma jaririn wai wai gaba ake da shi shi ma jaririn kishi ake da shi wai shi ma jaririn bala bala'in ya sake annabi mu ya fi kowa tausayin jirajirai kanana wai amma jariri da kishi ma ba ku jin tausayin shi saboda bala'i jariri to baki sani ba wannan jariri wata kila shi zai zama gwamnan jihar ta nan gaba ki gaskiya wallahi na san wani a nan Najeriya ban sani ba ko na taba gaya musu uwarta shi kadai ta haifa a gidan babanta kishiyar ta kori uwar ta rinka azabtar da shi ta masa sharri wajen uban a tace shi rayuwar bala'i ta haifi 'ya'yan sama da goma duk Allah ya bar yayan haka shi wannan dan kishiyar da take azabtarwa Allah ya mai da shi gwamna shekarar ta takwas yana gwamna a Najeriya yanzu ya gama ita wannan da ta azabtar da shi ya gina mata katon gida ga satan falo ga wurin ganawa da baki ga bedroom ga carpet ga tarazo ga tile ga marble ga interlocking ga split air condition ga refrigerator ga ga ga ga ga idan sallah ta zo an ɗauka masa mai girki daban mai bayan fulawa mai kunna wutar lantarki da kashewa mai wanke wanke mai goge tile mai gyara bandaki da fuloti duk ya ɗauka mata bai gaba idan sallah ta zo turmi zari ɗari biyu yake cewa ya kawo mata yace ga wannan baba ai kyauta da wallahi duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka da ya ci goma da goma ta rigi sai ta bace da guga sannan dan Allah dan Allah dan Allah dan allah annabi Muhammad ka ya ji abin da muka kana karabi sai ta bace da guga yace haba baba kin manta jiya kiro ke ne fara na yace miki wannan ya wuce ni dai kace kaya ne sai to na yace alamaka albaraka haji wani ji wai sai da kana yana albarka sai ta mata albarka gobe ya sake ɗebo wata goma ta rigi ya kawo da ya shigo da ta shi ko ta kara barkewa da kullun cikin kuka take hayo amma da ya san da yake karami wai dan kishiya ne ta ci gaba da azabtar da shi da wulakanta ya ku ta ku ji tsoron Allah ku zauna da mazajen ku da kyau kishiya ba abokiyar gaba ba ce abokiyar zama ce idan kina haila kin yi kunzugu bai kamata a ce mai gida ma dole sai ya yi kunzugu ba idan akwai wata mata a gida sai a samu canjin duki idan ba ki da lafiya yara su ta gayyara mai gida ya ta gayyara in akwai aboki ya zama sai ta karbi kin haihu mai gida ya ta gayyara yara su ta gayyara jariri ya ta gayyara in akwai wata sai ta karbi duki a cikin gida kawun ki bai da lafiya kina so zaki ki je ki dubo shi a tambuwal ga ku da yara guda bakwai ya za ki da su in kin bar su a gidan ba wata za ta lura da su in kin kwashe su duka kika je gidan kawun zai ki ƙara ta kashe shi dama yana fama da masara ga yara bakwai kin kawo rashin lafiya sai ta karu in akwai wata sai ki bar yaron duka a gida ki dauki yaro guda ɗaya sai ki tafi da shi in kika tafi da shi ke karan kanki kishiyar za ta amfane ki za ta daidai da cewa abin da ake bukata ki rike kar ki zauna ki sai mata sharri yanzu idan kai sabuwar amarya wallahi in ba ita ba a gidan sai a kore ta baka sani ba kun san da dalili ita uwar gida ta da kai ta san da kake so me ba ka so in ta gane gisiri ne ba ka so yawa a miya sai ta kyale amaryar sai amarya tana girki da ta shiga daki sai ta ɗebo gishiri a lura sai ta zo ta zuba cikin miya ta sai ta wuce ita amarya ba ta sani ba sai a rasa yadda aka yi kullum idan an yi miya inda amarya ta kai miya sai a ji gishiri ya yawa kai ta fada ko ta iri ta kullum ta ce lillahi lazi dan daidai na sa baka gan shi ba an ce wai abun daga hannu ne ko babu wani hannu ita wannan mai so ta fata take ta kai haka sai ga miji ya tsare mata in kone ba ba ka so shi za ta saka kullum ta abinci sai barkono yawa idan amarya ce kuma makiya ce an ba a sha'a ba to ta san da za ta yi uwargida tana so ta sha caza gida kai sai ran da miji ke dakin ta sai da tura yara bakin kasuwa ta ce ku samu mun takardar tsire da aka cinye ku kunce ku kawo mu sai a kawo da takardar tsire da maiko a cikin leda sai ta koye karkashin daro sai da sani miji ya fita ya tafi kasuwa sai ta kirkiro sharar banza sai ta kyaro takardar tsire da waye sai ta zuba a dubbe dama sai ta ga uwar gida a waje sai ta sai uwar gida ta lallabo sai ta rega sai ta ga takardar tsire sai ta dace kirji ta ce billahi lazi an dade ana ga ta da kwarai sai ce ga ta mai ya dama an dade ana ga ya ba shi ke da sai ta ga iska yana dawowa gida kuma sai ta haushi da rikici akwai wata da suna so ta jefa wa abin da cin matsala uwar gida suna so ta jefa amarya matsala ran da miji da ranar sai ta tsaye kanta amarya ta ga kayan uwar gida a tsaye da daddare miji yana bacci dama uwar gidan ta kware kitso tana iya kanta kitso sai ta zai a gaban madubi sai ta zuba kitso mai kyau da safe miji yana shiga sai ta fito kanta ba dan kwali sai amarya ta ga sabon kitso a kanta tace yaya tace na'am tace waye nake kitso dai da daddare kai shi a tsaye yanzu gashi a tace mai gidan ne mun kitso tace ban gane da yayi kitso take tabbi ai ji an gona ni da tawaga wanda yake kitso kaman shi ba ko wannan ma yana sauri ne bacci yake ji yayi tace ni yake min kitso ban zuwa wajen mai kitso tace abdullahi da jibari ni ma wannan sai bai saya mu tace ke ba kan ki asiri wallahi saurin kai ne dake in kin ce masa miki cewa zai yi bai iya ba shi san ba shi ba sai kun yi bala'i ya ga wuta sannan zai amince tace wallahi bala'i na ya Allah ya ga mutu da kawai da kai kawai da dare mai gida na shigo ta ce masa duk kujerar da ba ta ke zo da idan suka na ta ce zauna Ya ce yace ne ya zauna ta ko masa kai Ya yace lafiya ce ki hara, zanen yawo mai gida lai ta ce wani yin sakin ti da ki kuma ni ne hadari da kizo bin billahi da bi kai ba ka ba dubbana inda za a yi da nan sai karshe kusan kwana ta ana dambe a cikin daki daga nan auren ya rike cewa ta gani ta cika ga ta iska mata saboda kishi kuna da hanyoyi da dama na kafar angulu da sharrance sharrance ku ji tsoron Allah ku gyara in kuna so ku samu rahama wajen Allah yana da abin da zai sa mijinki ya kaunace ki ya soki ya ƙara miki kauna idan yana da iyaye da ƴan uwansa da sa ki rinka mutunta su kina girmama su idan kina girmama iyaye kina girmama 'yan uwansa in yana da mahaifiya dauke ta kamar mahaifiyarki ki rinka girmama ta kina kyautata mata yawanci akwai abin da yake faruwa wanda mata da dama ba ku gane ba mata a ƙasar Hausa sun saba bautar da miji to ita uwa dama ta san ta ta uban ta azabta da shi to yanzu ta haifi da tana saka, sai ya yawo aure tun da ta san ta wahalar da ubansa ba za ta yi da wannan yarinyar bari aure abin da take gani za ta kashe mata da ku ga inda matsalar take sai kin hada da siyasa mai yawan gaske da za ta gamsu ba kin zo ki cutar da danta bane kina son dan kina kaunarsa kina kyautata mata to anan ne zaki samu sauki idan ba haka ba to kin rinka fuskantar barazana da bala'i a cikin gida kenan ki nuna wa uwar miji kauna da kyautatawa wallahi sai da zai miki security ko in ya kike da gida in zai kore ki sai ki gudu wajen sa ki ce wallahi inna sai ki kai wai ko ko da ya da rike da hannu biyu ba ni na haye ta ba ni ke ci more ta ba wanda yake taba ta shi nan sai ki zo na lafiya a gidan miji baki da matsala amma in ki gano bakin zaren ba to ki rinka shiga matsalolin da baki san kansu ba kenan ki rike wani miji gangan ki ta kyautata mata ki mata goma ta arziki ko da tsufa ya sa tana miki wasu abubuwan da ba daidai ba ki yi hakuri ki haɗe ki sanye in kin samu wannan zai sake ki samu rahama a wajen Allah lokacin da zan fara wa'azi malam ya faɗa min cewa awa daya daidai aka bari zan tsaya karfe goma sha biyu daidai yanzu karfe goma sha biyu da rabi wannan ya nuna har na wuce lokacin da aka bari da. har da minti uku na wuce lokacin da aka bani da minti talatin da uku zamantakewa ta aure darasi ne mai faɗi ba iya gama shi a lokaci ɗaya abinda Allah ya bamu daman faɗa ina fata Allah ya sa masa albarka Allah ya gyara tsakaninku da mazajenku Allah ya ƙara dankon zumunta da soyayya tsakaninku da mazajenku wayanda tsakaninsu da su ana samun kallon hadarin kaza da takun saka Allah ya warware matsalar Allah ya sulhunta ku ya ba ku zaman lafiya a gidajen mazajen ku wayanda ba su da maza a cikin ku ina tawassuli da wannan zama da muka yi mai albarka Allah ka azurta su da maza na kwarai in za ka ba su mazaje ka ba su na kwarai masu addini ba wanda zai rinka tsirika mata dukan tsaya mata kafar Kano ba masu ciki a cikin ku Allah ya sauke su lafiya Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai ya raba su da dakon ƴaƴan banza duk matar ta haifi dan banza ta yi dakon banza Allah ya raba ku da dakon dan banza Allah ya sa ƴaƴa da za ku haifa ku haifo mana irin su Dr. Mansur wa'inda za su yi ta yada addini da alkhairi a ko'ina a cikin al'umma Allah madaukin sarki ya azurta mazajen ku da halal su ciyar da ku halal ku sha halal ku tarbiyyaci yayan ku da halal yadda za ku samu daman karfin yin bauta ga Allah madaukakin sarki wayanda mazajen suke gidajen haya a cikin ku ina addu'a ina tawassuli da wannan zama Allah ya azurta su da gidaje nasu da kansu domin a samu zamantakewa mai kyau wacce take da matsala tsakaninta da kishiyarta ina addu'a Allah ya sasanta su ya daidaita su wacce take da matsala da iyayenta Allah ka daidaita ta da iyayenta wacce take da matsala da iyayen mijinta Allah ka daidaita tsakanin su Allah ka sa zamantakewar mazajen mu zamantakewar gidajen mu ya zama irin na gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mazajen ku Allah ya kara musu albarka Allah ya kara ba su iko rike ku akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta auren da Dr. Mansur ya ji Allah ya sa masa albarka na yi tuya na manta da albasa Allah ya bulbuda albarka uwar gida ta Dr. Mansur Allah ka bulbula mata albarka Allah ka kwararo mata albarka Allah ka sheka mata albarka Allah ka ka ka ka <laughs> tare da amaryar ta gaba daya da yaran gida Allah ya sa ranar tashin alkiyama mu ga wannan family mai gida na gaba uwar gida da amarya na taka mata baya da yaran gida za a je aljanna da mu da mazajen mu da matayen mu da yayayen mu baki daya subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته to bahaushe ya ce mai jin daɗi ya kamata a ce mun tsayar da malam tun minti talatin da biyar da suka wuce ku ta sauki da amma ganin irin fa'ida da ke tattare da bayanan da malam ya koro muka ga sai dai mu haƙura mu ɗiba cikin lokacin ku da ya rage da kuma lokacin tambayi mun samu tambayi za su kai kamar ɗari da hamsin amma a cikin su na zaɓi sha biyar sha biyar ɗin zan bi dunkule su ta yadda za su yi wa malam sauƙin amsawa akwai takardu da dama na neman addu'o'i da korafe-korafe malam da irin hasashensa na mumini da basirarsa Allah ta'ala ya bashi ikon da duk yi addu'o'i ya magance inda matsalolin abin da nake roƙo ga malam kar addu'o'i su tsaya a nan wannan addu'o'in da kai mu iyayenmu da yayyenmu da kannenmu da 'ya'yanmu. to Allah a cikin sujudarka cikin sallan dare kiyamul laili ka sake maimaita ma Allah wannan koken Kuna roƙon Allah ya karba akwai da dama da suka rubuto suna maka ta'ziyar dan uwa alaran ma sani sahabi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama wannan dan uwa da Allah ya albarkace mu da shi daga bunza musamman muka aika masa goro domin ya zo musamman da wannan karatun naku sai ga mala ya riga ya hutar da shi so ɗaya na ji an ba alaran aiki ana mai da har an gaji kila ya fara an bayan kali ba sai dai shi yana zancen uwar gida da amarya to zancen da ya riga ya shafe shi to Allah ramma mun gode da tahowarka ko muna roƙon Allah ɗauki sake ne da kai cikin iyalanka lafiya a kan wasu labarin mu soma da zawarawa suna neman sanin wace irin sura ya kamata su sa wai in suka sawo hijabi dusu su su suka kama titi wai maza ba su gane ta wannan mai neman miji to wai suka wasu irin sura ya kamata su yi Asalamu alaikum wa rahmatullah. Ni shawara da nake bayarwa ki wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya. ke suturar musulunci mijin nan Allah ne ke bada shi. Ko ba Allah ke bada shi ba. Soyayyen nan Allah ne ke mallakata, shi ke sa a cikin zukata. ki bi Allah ki yi tawassuli da abin da kika yi ki roki Allah ya baki miji na gari za ki sha mamaki Allah zai baki miji na gari da yardar Allah kawkala akwai tambayoyi da dama da suke kawo korafi-korafi game da mazajen amma waɗanda suka fi damuna a cikin su ne masu tambaya guda biyu wadda mijinta baya kula da addini shi baya sallah shi baya ambaton Allah shi baya karatun Qur'ani shi baya halarta kowane irin majalisi da ake faɗin Allah ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma yana addaba ta baya son ita ma ta ne da kuma matar da mijinta baya gamsar da ita ga sha'anin rayuwar aure wanda Allah ta'ala ya dora masa wa'annan tambayoyin suna da yawa a cikin wannan takalma assalamu alaikum wa rahmatullah dangane da wacce mijinta bai damu da addini ba a addini zero ta shawarar da nake ba ta shine ita ta dauki matakai na jawo hankalinsa da masa nasiha in ya gagara idan akwai malaman da ta shiga idan suka ja hankalinsa zai iya fahimta ta bukaci su ja hankalin mijin su mata nasiha su masa nasiha ba gulma ne ba ya halatta ina fata an gane wannan in wannan ya gagara to ta hada da iyayenta domin a ja hankalin mijin a masa nasiha in duka ya gagara zama da wannan miji bai halatta ba bai halatta ta ci gaba da zama da shi don ba ta fasa addini ba zai ba ta dama ta addini ba shi ba zai addini ba to in an bi hanyoyin da za a je a gyara shi ya gagara gyaruwa zama da shi bai halatta ba sai a bi ta hanyar iyayenta a kashe auren a roƙi Allah ya bata miji wanda ya dace ita kuma wannan tana tambaya dangane da maganar da malam yi cewa muhimmi ne ko da kwana uku ya rage maka a duniya in kana da ikon yin aure kai aure ita mijin ta rasu kuma shekarun ta hamsin tana ganin kamar ta kan manyanta bai fi mata kyau ba ta tsaya ta kula da 'ya'yan da ya bar mata ko ko dai duk da haka dai ta je ta aure lura da 'ya'yanta da ya bar mata da take yi ibada ce mai kyau wanda tana samun lada a wajen Allah madaukakin sarki amma idan ta samu miji wanda zai aure ta tana matsayin matar aure kuma tana lura da 'ya'yanta to ta hada manya manyan alkhairai guda biyu saboda haka in ta samu mijin da zai aure ta ya aure ta eh, a ɗaya wacce ta yi tambaya da cewa korafin da take daga mijinta shine baya biya mata bukata to wannan akwai maganganu guda biyu abu na farko shine na'am abu ne da za ta iya daurewa idan a rayuwarta za ta iya daurewa ta jure wannan din to haka aka fi so shi fi alkhairi wannan ba zai kawo sanadiyar mutuwar aure ba sai su ci gaba da zama idan rashin zama ne yake samun sa a samu yadda za a yi ya rinka samun zama din idan rashin lafiya ne a samu yadda za a nema masa magani amma idan ta ga abin ya kai matsayin da zai iya jefa ta ta fada cikin zina to haramun ne a sanya ta a hanyar da za ta iya jefa ta cikin irin wannan halaka abin da za ta yi sai ta koka wa iyayenta idan ta koka wa iyayenta akwai matakan da za a dauka na shari'a a yi fasko a raba auren ina fata fahimci wannan na'am sai ta da ka karanta yanzu na'am ita mu ansa wannan mun ce mai shekara 50 da yaya in ta sami miji da zai aure ta ta aure shi tana aure tana lura da yayan ta ce shi alkhairi idan bata samu bane sai ta ci gaba da zama tana lura da ta amma in ta sami mijin da zai zauna da ita zai lura da yayanta to wannan abu ne mai kyau ummu salma tana da yaya amma da mijinta ya mutu ba zaunawa ya ta ce bari ta zauna kawai ta lura da yayanta ba aure yi ta aurewa ta aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kan an sami miji wanda ya dace to ta yi aure a hada auren da lura da yayan shi ta alkhairi in ba a samu ba kuma a ta addu'a Allah kawo wanda ya dace to wai maganar cewa mace tana tare da mijinta a aljanna ita wannan ta aure mazaje guda uku ko kai ki gyara sauti da Allah ta aure mazaje guda uku jere da juna kuma kowannen su sai da ya sake ta karshe ne ta mutu ba ta da miji to wai ita ya za ta zauna a aljanna ana goranci cikin aljanna ne na'am ayan masu da ta aure mazaje da yawa sannan mijin ya mutu kamin ta mutu ko ita ta mutu ta bar mijin amma mazaje da dama ne ta aura malamai su yi maganganu su cikin mazajen wane ne wanda zai zama mijinta a cikin aljanna ina fata an fahimci wannan wasu malamai suka ce wanda zai zama mijinta a aljanna shine wanda ya aure ta na ƙarshe shine wanda zai zama mijinta malamai sun gina wannan bisa wasu mata wa'inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su wa'inda zawarawa ne kun ga a ranar tashin alkiyama tare da wa za a tare su za a tare su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai kuma sai suka gina hukunci da wani hadisi amma hadisi malaman hadisi ba su dan sallama masa ba haka nan akwai kura-kura haka dangane da hadisin cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dubo ne littafi fatawa imamul muslim na Allama ibn qayyim al-jawziya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace ta aure mazaje da yawa kamin ta mutu a lahira da wa za ta zauna a cikin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa sai ya bata yace za a bata zabi sai ta zabi daya a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zabi wanda yafi su kyakkyawar ɗabi'a to wayannan sune ruwayoyi amma wannan hadisin kamar da na ambata a baya akwai dan kura-kura haka a cikin wata kila hukuncin da muka fara ambata ya zama fi ƙarfi Allahu a'lam to wai a karan kala ko da a dunkule ne za ka iya gaya mana yadda shari'a ta yi tanadi a bikin aure bikin aure akwai matsala gaskiya kuma musamman ma wata matsala tana karuwa sosai dan yanzu babban abin da ake yi a Sokoto shine wani abu da ake cewa mazanai mazanai yanzu matar babban mutum idan za ta yi aure da yarta wallahi sai aka kashe sama da miliyan daya a mazanai yanzu abun akan tashi akan tura har Kaduna ko Abuja har Lagos akan tura a ɗebo waɗanda suka yi decoration za a zo a daura balan-balan a sa kwayayen lantarki a zazzagaye fulawa a kulla wasu kyallaye-kyallaye a ranar da uwa amarya za ta fito matsiyaciya cikin taro ta yi rawa ta kada kunkuni a cikin jama'a tana rawa kawar amarya ta kalli amarya ta dariya da ce wallahi kin sa woke ta iya rawa ne ta ba kauya ce ba ta iya rawa ba yanzu bala'in da yake faruwa kenan ba haka aka ce ayi biki irin na aure ba biki irin na aure ba wani abu ne na rikici ba a musulunci bayan an daura aure ya halatta a dauko amarya a kai ta ina a kai ta dakin mijinta idan sun dan hada da ainihin wato wata yan waka ta murna kai amarya dakin miji ba da sauti wanda zai cutar ba ba za a ci masa sun aikata laifi ba amma maganan Mazas night maganan bachelor's night maganan barbecue maganan till down maganan cocktail party maganan bush fire maganan bomb fire maganan bachelor's f maganan duk wannan iskancin babu wanda Allah madauki sarki an ci a ina fata an fahimci wannan shi kuma daga gefe miji bayan daura aure abin da aka dora masa shine walima abin da ake ce walima shine a dafa abinci gurguna abin da ya saukaka a kira bayan Allah su zo su ci su sa a bakin salati Allah ta'ala ya samu dace ya kamata mu takaita tambayoyi akwai korafi korafi na mazaje da yan tafi da <clears throat> suka yi alkawari da mutane da yawa ah, wai wannan ita eh, iyayenta sun aurar da ita amma kamar suna tsammanin samu wata moriya ga mijin nata sai kasance kawai da ya dauke musu nauyinta za ka yanzu sun tsale shi kuma suna so sai ta hasa mashi wuta ya sake ta wai za ta yi masa biyayya ne iyayen nata ko ko za ta hakura ta zauna da mijin da su ne suka aura mata ana samun wannan kuskure sosai iyaye da dama sukan maida ƴaƴansu mata kayan sayarwa musamman in sun yi sa'a sun ga an haihu da sadan fito da kala haka sai kace su suka halice ta ba su san Allah madauke sarki ne halitta sai da ya gama ba gaba ɗaya burin su na duniya sai su dora akan mijin da zai aure ta shi yasa za a ta zazzara ido sai ta aure mai kuɗi da ta aure mai kuɗi kuma abin da suke bukata sauran darurorin su ya dauke musu wannan musulunci bai yarda da shi ba yana zubar da kiman mace a gidan miji yana zubar da kiman iyayen mijin a wajen iyayen matar gaba ɗayan su a wajen miji idan har ya aure ki kuna zaune lafiya yana kyautata miki ya rike miki saboda su iyayenki akwai su bukatun su na duniya da bai biya musu ba suka tsane shi suka ce za su kashe auren ba a yadda ki musu biyayya ko daidai da kwaye zarra akan wannan matsalar ba ki zauna da mijinki ki rike mijinki a lokacin zaki wa Allah ne biyayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nuna zaki muzanta musu ko zaki ga musu bakar magana ba ba yana nuna zaki daina taimaka musu idan kina da hali ba amma sai dai kake da su tursa saki ki rabu da mijinki ko ki hasa masa wuta ko su sa ki rinka sata dukiyarsa kina kawo musu babban matsalar da ke faruwa sai idan za a aure da yarinya hawa ta tsofa za a kawo ta mata kudu ba a ce to ke yan nan ba za ki je gidan miji ba miji ba dan goyo bane in ki rike miji uba za ki mutu mareniya tashi tsaye dan aljihun sa dai rinka rage kudin cefane. ne turo gida mu rinka miki adashi a fara miki ciwon akuya duk aikin banza ne bai sa ki arziki sun mai da ke barauniya sun lalata ki babu sata sata mai zunubi babu kamar sata kayan miji kar ke da wannan ki rike miji ki zauna da shi tsakani da Allah ko Allah ya kashe mijin ko Allah ya raba shi da shi Allah ba zai wulakanta ki ba sai kiga Allah ya baki mijin da ya dace amma in kika biye musu to ke da su duka sai kun fada cikin jarabawa da baku san karshen ta ba ina ganin kamar wannan ita ce tambaya ta karshe da naga dauka a jikin takardu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa to alhamdulillah rabbil alamin muna fatar ku yi hakuri ah, hawariyawa da suka to mana malam su ba da wasu 'yan sanarwoyi alaran mai karanta mana amanar rasul domin addu'o'i masu muhimmanci da ke ƙarshen ta sai mu ba malam dama ya fita sannan daga baya mu kuma sauran jama'a su ci gaba da koma gidajen الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدم الطيبات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina so in yi amfani da wannan damar in gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon ikonsa da dasa shine ya bada ikon tsarawa kuma da gabatarwa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da sanya mu wannan suke da albarka na biyu a madadin ɗan kwamiti na hawariyawa gefen ban samu aya ta ƙarshe ko ayoyi biyu na ƙarshe suratul baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك